This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da wannan safiya ga kuma cikakkun labaran duniyar. zababben shugaban kasar amurka donald trump ya mayar da gudanar da bikin rantsar da shi zuwa cikin ginin majalisar dokokin amurka ranar litinin sakamakon tsananin sanyi da ake sa ran za a yi a ranar ana sa ran a ranar rantsarwar yanayin sanyi a babban birnin amurka zai yi kasa zuwa awon digiri goma sha ɗaya kasa da sifili wato minus 11 a ma'aunin celsius inda kuma ake sa ran sanyi zai tsananta sosai tare da sanyin iskar da ke kadawa yanayin sanyin na nufin a bikin rantsar da trump ana sa ran za a yi sanyi mafi tsanani a cikin shekaru arba'in a cewar masu hasashen yanayi ya zama wajibi a gare ni in kare al'ummar kasar mu amma kafin nan za mu yi nazarin bikin rantsarwar kansa hasashen yanayi a washington dc tare da yanayin iska na iya tsananta fiye da yadda aka taba gani ba na son ganin mutane sun ji rauni ta kowace hanya in ji trump a wani sakon da ya wallafa a dandalin sada zumunta na truth social bikin rantsar da shugaba Ronald Reagan karo na biyu a shekara ta 1985 shine na karshe da aka gudanar da bikin rantsar da shugaban kasa a cikin ɗaki. Trump ya faɗa a cikin sakon nasa cewa ya ba da umarnin a gabatar da jawabin buɗe taron baya ga addu'o'i da sauran jawabai da za a gabatar a cikin babban ɗakin taron majalisar dokokin Amurka tare da shigar da manyan baƙi a cikin ginin majalisar na U.S. Capitol. wani tsohon manazarci na hukumar leƙen asirin amurka ta cia ya amsa laifin da ake tuhumar sa a jiya juma'a a wata kotun tarayya ta amurka da ke virginia cewa da gangan ya rike tare da yada bayanan sirri kan shirin isra'ila na kaiwa iran hari yana fuskantar hukuncin ɗaurin shekaru goma a gidan yari kan kowane ɗaya daga cikin tuhume-tuhume biyu na riƙewa da kuma yada bayanan sirrin da suka shafi tsaron ƙasa an wallafa bayanan sirrin ne a dandalin sada zumunta na telegram asif william rahman mai shekaru 34 daga vienna ta jihar virginia ya yi aiki da hukumar leƙen asirin tun daga shekara ta 2016 kuma yana da babbar tantancewa ta tsaro masu gabatar da kara sun ce rahman ya sauke tare da wallafa wasu takardu na sirri a wurin aiki ba bisa ka'ida ba sannan ya ɗauki takardun zuwa gida inda ya sauya wasu bayanai domin ɓoye tushen su kafin ya su. Labaran suna zuwa muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Majalisar Zartarwa ta Isra'ila ta amince da yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta a Gaza da kuma sakin mutanen da aka yi garkuwa da su wanda zai dakatar da yakin da aka kwashe tsawon watanni goma sha biyar ana yi da Hamas. Gwamnati ta sanar da yarjejeniyar ne da misalin karfe ɗaya na safe agogon birnin Kudus bayan taron majalisar ministoci na sama da sa'o'i shida da kuma bayan majalisar tsaro ta ba da shawarar amincewa da yarjejeniyar babban taron na daukacin majalisar ministocin ya gudana salon alun a ranar asabar ta yahudawa wadda ke farawa da faduwar ranar juma'a bisa al'ada gwamnati kan dakatar da duk wani aiki a ranar asabar din har sai dai a lokuta na gaggawa kuwa lamurin da suka shafi rai da mutuwa wanda ke nuna muhimmancin yarjejeniyar tsagaita wutar zai soma aiki ne a gobe lahadi kuma zai kumshi tsawon makonni uku na tsagaita yaƙi tare da sako wasu isra'ilawa da dama da aka yi garkuwa da su da kuma ɗaruruwan falasɗinawa da ke fursuna wani harin jirgin sama mara matuki na ukraine a yammacin jiya juma'a ya kunna wuta a wani yankin masana'antu da ke gundumar kaluga ta kasar rasha mai tazarar kilomita 170 daga kan iyakar kasashen gwamnan yankin vladislav shafsha ya wallafa a shafin sadarwa na telegram cewa sakamakon harin da wani jirgin sama mara matuki ya kai a Liudinovo gobara ta tashi a yankin masana'antu kamfanin dillancin labaran faransa ya ruwaito cewa wasu hotunan bidiyo da ba a tantance da su ba a shafukan sada zumunta na rasha da ba na hukuma ba sun nuna abin da suka kira harin da aka kai kan wata ma'ajiyar mai wani harin makami mai linzami da rasha ta kai ya kashe akalla mutane hudu tare da jikkata wasu goma sha hudu a birnin krevi re da ke kudancin ukraine a jiya juma'a in ji shugaban kasar ukraine volodymyr zelensky a cikin jawabin na yau da kullum a safiyar jiya juma'a zelensky wanda aka haife shi a krevi re ya yi allah wadai da harin da aka kai a sakon telegram yana mai cewa kowane irin wannan harin ta'addanci wani abin tunatarwa ne na wadanda muke fama da shi rasha ba za ta dakata a kashin kanta ba za a iya dakatar da ita ne kawai ta hanyar matsin lamba ta haɗin gwiwa labaran duniya aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba alaikum mu da asuba mu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. barkamu da asuba da fatar an wayi gari lafiya a yau asabar ta uku kenan ake ciki na sanyina a shekara ta 2025 sabon shekara asabar ta uku eh to ya muka iya malama grace an shigo asabar ta uku kam Allah mai iko Allah mai iko gaskiya to Allah Allah Allah shige mana gaba to yau dinnan ni na san idan ma na tambaye ka abin da ya ɗauka maka hankali a ah. baya wuce shirye-shiryen zaɓe. Ah, ai malama ga. Ai wai zaɓe shirye-shiryen ilantar da gaban kasa na sanyin nan. Eh wato aini na na mishi lakabi da kullin minti kin san kullin minti ko? <laughs> Wato wato kullin minti shi kin san an kulle wannan bangaren za a kuma wannan bangaren kuma a mirɗe shi ma duka mirɗewa za a yi gaba ɗaya ko da bangare wato haka aka yi haka na ga ana yi wa birnin Washington DC. Haka ga ko ofis ba tukun. Ah kai malama Grace ai ina tabbatar miki kai malama Grace abin <laughs> wato naga naga inda sai ranar litinin kai ai tukunna ma tukun ai yanzu ba dai ana a hankali a hankali ah, ba tunda dai to malama Grace zaga malama Grace kake gani ko ta ina tukunna ah, ah, ba riga an an a a malama Grace ai an riga su ba ai malama Grace an riga an rurrufe yau asabar yanzu gobe lahadi in Allah ya mana rai kin san dai ko kuda ba zai ba zai gita a wurin nan ba in ba wanda an amince da shi ba saboda haka ai an riga ma an rufe kai wannan wurin tunda ke ga baka ne zuwa da mota baka fakin din hasali ma ba ko ina ma zaka ratsa ba tare da to kafan ma ai sai kafan ma tukuna inda za ta kai ka kafin inda zaka kewaya ka je inda zaka shiga kai abin nan ai sai kai da gaske malama grace eh, eh, na fito jirgin kasa na shigo daga inda nake dan tafiya ta minti biyar zuwa goma ta kawo ni office amma in gaya miki sai da na ga ni ina hangen office amma ina dole sai ka bi lungu nan ka shiga wannan kofa ta waya nan na an dan buɗa haka kai wato na ga tsari ni ban taɓa maganin irinsa ba ta yadda dubun dubatar jama'ar da za su taru kowanne ne yadda kika san ruwa ne in kai masa hanya kai masa hanya kai kai kai za ka karkata inda zai bi to an riga an karkata saboda haka wai maganan ma wai a samu wani cunkoso turmutsi ko kuma a'a wani ya shiga wanda ba a san da shi ba taso ba bai ko taso ba ka daga tashar jirgi ka riga ka san kofar da za ka yi bisa ga katin ka ka san katin ka nan wace kofa ce ya kamata ka shiga wace ce ya kamata ka fita to to sannan malama Grace ai ina ganin ba wannan ne karon farko da muka ga rantsar da shugaba ba amma dai wato biyu bayan abubuwan da suke faruwa waɗanda ke san sunan ba irin kamar sauran kasashen mu ne nahiyar afirka ba wato abinda ake cewa ba su ɗaukar things for granted ma'ana wato eh, ba za su taɓa yin saku-saku da koma menene ba wato duk da hasashe suke yi to za ki ga shi kulalle hasashen na an yi makaranta ce yadda za a shiga gaba yawwa yawwa yanzu alal misali malama grace yanzu abin nan da ake ciki yanzu kin ji ko a cikin wannan makon a ce sojoji sun koma yin kuskure wurin yaƙi da 'yan ta'adda kokarin da suke yi na ganin sun samar da tsaro amma su bisa kuskure sun koma jefa makami ga mutanen da basu je ba su gani ba to ke ga irin wannan babban misali ne wannan in aka yi shi sau daya to ina tabbatar miki wato matakan da za a dauka za su kai dubu domin ganin cewa ba a maimaita ba a maimaita eh, haka na'am haka ai to to da san yana maganar zabe kenan ai zan baka wani abu na ana shirin maganar rantsar da shugaban kasa kenan eh, <laughs> mu kuma a nan ana rantsar da shugaban kasa waɗansu kuma suna ta ritaya a ma'aikatan gwamnati ba waɗanda shekarun su ya kai na ritaya to yau an yi a ranar yau yau ba asabar ba mm. ran laraba ɗaya da eh. cikin shugabannin wannan tasha eh, wadda ta shafa shekaru 45 tana aiki a nan mm. mutane waɗanda na san masu sauraro za su sha jin sunanta waɗansu sun sha ganinta mm. ta da ce mata a kelucu ta daɗe tana ta shekara dai 45 a nan lokacin da za kisan ta ma taɓa zama ah, shugabar ah, muryar amurka gaba ɗaya ta riƙon kwarya ko eh haka yawwa mukamai dai mukamai da yawa da yawa ta rike su kafin ta kai har mataimakiyar shugaban eh, eh. mai cikakken iko gaba daya ta wannan gidan kafin ta kai ga ritaya to ka san ana ritaya na sanyin na aka yi dan hmm. yan makulashi da liyafa ba To kuma akan gayyaci kowa da kowa shikenan a wurin mitin hmm. tunda ana aiko da imel ne sai sarfili ya ya printin takardan <laughs> ya tawo da ita mitin ana ma baba tsiya ana ce kai baka karanta email shi nan an gayyaci mutane a je a ci na banza kai baba ya ce shi ya zuba shinkafan shi ba zai ba shi kenan ana gama mitin sar filu su moriam su <laughs> suka tafi. Suka tafi aka aka. Ina fita da Juli za mu je ganin yadda ake shirye-shiryen wuraren rantsar da shugaban kasa sai ga su sai yana ce min anti <laughs> kina jin wannan magana wannan haka ake fati <laughs> suna son ai fati su zo su ga afirka <laughs> ya je ya gani daga wani ganye daga wani ganye sai dan lemu da dan biskit haka wani karas har da wani tugan dan karamin Tukan ne? Wena ya zauna baba fafatu cewa kai ka je ka zauna nan ka ce sai ya zauna wuri yana ce haka ne su ga bana. To, to ai, da abin da ya shi. Ai, kwarai da gaske, ai malama Grace, kin san ma abin da nake shawara? Eh. ni ma ina son ku ta ku min fatin nan saboda malama grace na doshi ko kusan kusan ke san yau shekaru na kusan na doshi rabin dari fa rabin dari, malama grace <laughs> saboda haka ke kai ka ce mu nemo a ah, ah, ah, kai ɗari fa aka ce malama gare su ɗarin nan ba shi ah, ah, ɗari fa. Ah, ai ka riga ka faɗa. Mu takardar gayyata mun riga mun same ta sabili da ka shiri zami. <laughs> Ya kamata ya kamata zan gaya mu. Na tsufa na tsufa da yawa ya kamata in je in huta haka. Wanga wanga uban amarya ya tsufa. <laughs> Gaskiya. Wanga wanga uban amarya shekaru sun ɗara. To malama gare su ɗari fa aka ce malama gare su ɗari fa. na doshi rabi. <laughs> Za ka ta daula kenan wai daula ta yi cika shekara talatin da biyar ta aka kawo wani babban balo aka yi ta ah. abin nan dai aka cire wuri aka rigi rigi sai aka zuwa bari wanda ce to ah, to Allah ya sa Allah ya sa gaske ah, <laughs> shekara talatin so ah, talatin da malama grace ai mun bashi rabin ɗari <laughs> kin ga dole akwai abin nan akwai tsufa haba ai dole a je a huta haka nan <laughs> ta ce to ƙara ma talatin da biyar kika gani kya ga oh gaskiya ki gani to da sanyi Allah nuna mana to amin sun ma'amin malama grace haka kuke ji yau mun samu bakoncin jibril muhammad da aka fi sanin da jallatu wani matashin mawaka da ya ziyarci wannan ya bakunci wannan shiri sabili da aka zuwa a kaɗan za mu ji hira da wakilin mu ya basha ta yi hira da su kafin nan bari mu yi abin da muka saba na sanyi na musa da zumunci yawo wato gaisuwa da fatan alheri ta sada zumunci bari mu fara da gaida shi ah, sanata sahabi yawo kaura sai kuma mai martaba sarkin kiyawan kauran na da wato alhaji sanusi muhammad ahmed asha da dr nafi'u mai maganin ido kauran na da sai honorable hafiz sai honorable hafizu balarabe gusau da abdullahi mai shayi bakin kasuwa sai hussein dangote karatuwa da nasiru musa adabka pride fm gusau sai malam abu kaura mutum abin tsoro ne da tijjani mai takalmi magizawa sai liman sani bingire mai walda kauren na boda da malam nura bala mataimakin shugaban makarantar sakandare ta kauren na boda da lawal hambali dan silba sakkwato sai alhaji mele yusufari da kuma mahmud sali kuma mahmud salisu ƙauren na moda da fatar an tashi lafiya to amin sun ma'anin malama grace a ah, bari kuma mu nufi jihar plateau najeriya inda za mu isar da sakon gaisuwar a bari ya huce ta fatan alkhairi zuwa ga Aliko auta kafinta yalwa gindi akwati barikin lada jihar plateau da sani mai lange-lange a wuri da yahuza abubakar gora gwandu da isa lawal magajin garin girgir da usaini dangote karasuwa da alhaji haruna bibi wa tarmasuwa da ado salati goma ga jau. da malami kurra garin sarkin noma da ayuba isa garin sarkin noma da kuma sani mai aikin wutar lantarki gindin akwati da hattabi mai kwamfuta mai yama da abban yusuf basa da ishaya lomu dan masanin limoro da ibrahim salisu dan kaduna sai salisu mai shinkafa son da kuma bashir tela lafiyan bare bare a ƙarshe da musa na cali mahangi jihar katsina da fatan dukkansu za su yi karshen mako lafiya. ce assalam salamu din jibrilu muhammadu ni ne de lakabi na jalatu shi ne din de ku yi haƙuri kuma gauta na de zan muku albishir masoya na de za ku ji ƙarashen mafarki na de wai ba fata kuma ba daɗi jibril jalati zan koma kan mulki to da sanyi da kamar yadda muka ce yau matashin mawaki Jallatu ya bakunci wannan shirin ga hirarsa da wakilinmu ya Basha. To sunana Jibril Muhammad wanda aka fi sani da Jalatu. to wannan suna jalatu sunar family dai ko kuma dai sunan gayu ne a sunan kauyen mu ne da ke karamar hukumar bakorin jihar katsina to masha Allah to eh. malam jibrin ga ka a cikin harkar waka tsirtin gaskiya me ya jawo ra'ayinka ka ga waka shine mafita a gare ka yawa so gaskiya ni dan marasa karfi ne eh, that is ba mu da karfi a gidanmu so farko ne shine dai na lura da cewa wannan gidan da wancan gidan akwai bambanci to ya zan yi in gwada wa duniya waɗannan marasa ƙarfin suna cikin buƙatar agaji ko daga wasu mutane ba dole sai ne eh. su tagumi su ce Allah kawo ba. Haka. Eh, da dai ana fatan Allah ya kawo. Mm. to sai ka ga wakar shine mafita a gare ka eh. to daga sanda ka zaɓi harkar waka wani irin matakai ka bi domin ka cimma maradinka matakan da na bi saboda babu da abin da yake taka mana birki kamar irin in za a fara sanka ya kamata a fara sanka a gida in za a fara kinka to bai kamata a fara kirka a gida ba to amma dai gaskiya shi muka dan fuskanta saboda mu kasancewa zaka jance yayan malamai to me yasa zaka zo kai waka waka sana'ar yan wutar da su so ka za sauran su haka to wannan muka dan fuskanta to ta yaya aka yi ka jawo ra'ayin su har suka ga cewa su baka dama ka fara wannan harka ta waka duba da cewa ka fito gidan malamai ne shi farko shi mahaifina Allah ya kadarta ya san ba a ce ya san abin da yake kai tsaye saboda ita uwa ba ta da ya san abin da ita mace ce ba dole ta san shi ba ya fi fada da ya fi zafi so amma ta kan shi na fuskanci kuma da saukin to saboda shi abin da ya dauka kawai abinci ne kowa da inda zai ci shi so ita kuma na dan shawo ya saboda an ce mana mata da mu da yan fim za mu rika kwana daki da maza da mata <laughs> so na dan fuskanci wannan kalubalen eh. amma daga bisani nuna mutu wallahi a lokacin da na fara dan da dan jima na ce wallahi so nake inda yan fim din ma ban taba ganin su ba Allah sarki so manya eh. manya mawaka kuma ban san su ba ko dai har yanzu har yanzu sai eh, a lokacin ah, to ka ce dai har yanzu eh har eh, yanzu a lokacin da nake ga maka okay okay to akwai batu da kai na cewa ana ma yan fim da mawaka wani irin kallo ba hagwa kallo kenan eh gaskiya ne akwai kalubale da dama a tattare da wani irin kallon eh gaskiya me zaka ce mana game da haka To abin da ni nake so mutane su fahimta shine farko dai mutum ya san cewa kowa da inda Allah ya aje mai abincin shi. Idan mutum ya fahimci a inda Allah ya aje mai abincin shi eh, ya aje wa kowa abincin shi to in ka ga wancan baka fahimci ya yake rayuwar shi ba kai mai fatan alkhairi dan in ka yi wasa zai zo kanka saboda manzo sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana haka cewar duk wanda ka ga yana aikata wani abu da bai da kyau kai mai tur to ba za ka mutu ba sai ka aikata irin shi hmm. so eh, kalubalantar da muke fuskanta shine ana kallon mu ba mutanen kirki ba hmm. alhalin kuma mu sallar mu ba mu canja ta ba <laughs> azumi ba mu rage ɗaya ba a ciki tarbiyyar mu bai canji ba abin da kake ci shi muke ci shi kake sha shi muke sha ba abin da yake da bambanci da nawa da naka haka ne to a ah, waƙoƙi da dama wani irin waƙa kake To alhamdulillah waƙoƙi kowace ina yi da harshen hausa amma waƙa biyu ce kawai ban iya ba cin mutuncin wani wani irin waƙa kai wanda ya yi wato fito da kai duniya suka san ka to suna da dan dama amma da wakan da zaka rera ya zama you have it that you can sing ba so akwai wanda dai mutane suka fi sani ya kamata ma ce da ita na buɗe da zan ce assalamu salamu jama'a da ke ƙasata, ni ne jibar muhammadu ya ta jibar jalatu so mulkin mafarkin mulki wannan waƙar eh. To amma wannan waka da ya zama akwai sunanka a ciki da ya sa ka yi wannan wakar. Yawwa dalilin da ya sa na yi ta a lokacin da na kirkirar ta gaskiya ban wuce shekara shida ba a duniya. Da ka kirkiri wannan wakar haka eh. iya tuna ta yanzu ka rera ta? Eh a lokacin da na kirkira ba na wallafa eh, ba. Eh ka kirkire ta. Sosai na ga cewar ya zan gwada wa mutane ni shugaban kasa ne. Hmm. Ba zai hankali ba zai dauka ba sosai da na girma lokacin mulkin umaru musa ne sai na je na yi ta a lokacin mulkin obasanjo karo na biyu sai na rubuta ta lokacin mulkin umaru musa sai na je na buga ta a studio so sai na ce to in na faɗa kai tsaye ni ne shugaban kasa kaza kaza ka saka sunana ba ba za a ce da wana nake sannan kuma ni dama a cikin mulkin nawa zalunci ake karara sai kawai sai na ce to gaskiyar magana kawai mafarki ne to sai na zauna lafiya <laughs> to bayan wannan waka da ka a wani irin wakoki kuma kake da shi ya eh, akwai irin su boka da magani ko kuma allah da magani boka da magani ko kuma allah da magani wata ran zan ba ku labari na ni ne na sha da kyar na sha magar wuya ba ni da koda sule biyar shi ne na fada shawara mai zai ban kudi a kar don wasu ya ja baya zan ba su magani ni kuma Wani kasar gumin mutum ne ya zo gidana ya taddani tsira zan magani. Nasara a siyasa ce yake so zan ba shi magani. Maharsada sun sa ka gaba zan ba ka magani in ka so. Na sanyi da kaji eh, gogan naka. To malama Grace wato shi yasa aikin san muna cewa wato duk tafiya wato sai an gaya maka sannan zaka iya sanin yadda take da daɗinta da ƙalubalenta da komai haka kowace yanayi na rayuwa yake. Eh, haka yake to na san yana kai gaskiya kayi dogon bayani sabili da haka ka cinye mana lokacin labari saboda haka ana bin ka bashi ai gaskiya ai gaskiya eh masu sauraron mu su biyo mu bashi labari a mako mai zuwa in Allah ya kai saboda zan baka labarin wani saurayi da budurwa da budurwa ta kalla mishi mari amma ba zan faɗa ba tunda dai ka riga ka cinye lokaci saboda haka a biyo mu bashi gaskiya ne <laughs> To da ga malama Juli na daga mana hannu sabili da haka za mu ja birki nan yanzu a madadin. Murtala Faruk Sanyin na. Alheri ke muku fata alheri da ko fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri. Assalamu jama'a da ke kasata. ni ne jabar muhammadu ta jabar jalatu na cikin takaici cikin takaici na kwanta barci Wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. tashar mai tushe ba Hausa ya zarta bayo. Allah kuma shekara ta kawo mu. Ranar Litinin din nan mai zuwa 20 ga wannan wata na Janairun shekarar 2025 za a rantsar da sabon zaɓen shugaban ƙasa Donald Trump a matsayin shugaban ƙasar Amurka na 47. Kamar da muka saba, za mu kawo muku rahotanni da fashin baki a rediyo talabijin da duniyar gizo kan dukkan abin da ya shafi ratsar da shugaban kasar da liƙa mulki. Kuma kuna iya bada gudunma a wannan yunkurin ta wajen bibiyar rahotannin da za mu riƙa kawo muku kai tsaye a dandalinmu na sada zumunta Facebook. Gani aka ce ya kori ji. Kada ku bari a baku labari. Ku kasance tare da mu. Muryar Amurka duniya a tafin hannunku. Zuwa madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauti da ba da umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku ni lafiya.